أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه bakwai ga جوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da takwas da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala roƙo sa da samu dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura har yanzu mai albarka suratul qasas wanda ana ce mana muqarana tsakanin duniya da kuma lahira sannan kuma da 'yan duniya da kuma 'yan lahira ga ƙaruna ya fito da ado da kwalliya Allah ya mallaka mai duniya waɗanda ba duniya ce gabansu ba suka jawo hankalinsu suka ce kada ku damu da wannan abu ku yi ƙoƙari ko ka yi ƙoƙari ka mai da wannan abu da aka baka cewa Allah ne ma wannan kyauta kuma ta duniya ce ka nemi gidan lahira don wannan ba shi ne ƙarshen abin da aka baka ba shi kuma ya watsi da wannan magana ya ce an ba shi ne saboda ya cancanta Allah ma ya san ya cancanta aka samu yan duniya irin shi suka koma ma suna bakin ciki akan su ma ba su samu irin yadda ya samu ba har suna cewa kai can su ina ma da su an ba su irin abin da aka ba ƙaru? suna ta kai ce kan su ba ba su komi ba duk abin da aka yi musu ba su gani ba to aka zo karshe cewa sai gashi an zo an halaka shi da shi da abin da ya mallakan nan waɗannan masu abin nan suka gani suka ce dab ashe Allah ya ruba masu asiri ashe rashin basun nan shi ya fi masu domin da an masu yanzu su ma da an halaka su yanzu ga Allah da kanshi zai mana taƙidi akan abin da ko ma kowa bai gane ba dai to yanzu Allah zai bayyana abin ya ce to gashi wannan abu duka gwadawa ne idan aka ba mutum duniya gwada shi akai idan ba ba shi ba ma gwada shi akai wanda ya ci jarabawa shine wanda ya da matsayin da aka ba shi in an ba mutum gane abun nan daga Allah ne an ba shi ne in ba ba shi ba gane daga Allah ne duk jarabawa ne mafifici shine wanda ya ci jarabawa ba abun nan ba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء السيئات إلا ما كانوا يعملون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wancan ai tilkar darul akhirah wato aljanna gidan masu da'an nan wannan gida Allah tabaraka wa ta'ala yana sa shi ne lil na la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wanda su ba sun nemi su daukaka ne a duniya ba ko su yi banna aljanna ba ta mabannaci bace aljanna ba ta gidan wanda yake dan tawaye ba ce an tanaji wannan gida na aljanna ga waɗanda suka zo duniya ba ita ce gabansu ba sannan ba suna so su yi banna ba ne kawai abinda suka zo kawai sun san su bayan Allah ne sun yi bauta Allah iya gwargwada abinda suka iya da haka Allah zai biya su da wancan gida wanda nan nan ko da yake baya can mun karanta littafi wanda muke magana kan cewa wato alfawzul azim wal khusranul mubin a ciki ana magana abin da ya fi komi daɗi a ɗan adam wanda idan adam ya samai tun da yake bai taɓa jin daɗi ba shine ranar da zai ji magana Allah da ranar da zai ga Allah da jikin shi da gaɓoɓin shi da ruhinsa ransa cikin ransa tun da yake jin daɗi bai taɓa jin daɗi kamar ranar da zai ji sautin Allah ba tabaraka wa ta'ala hakan nan ran da zai ido ya ga Allah tabaraka wa ta'ala ran nan da gaɓoɓinsa da halitta da duk ruhinsa gaba da tun da yake jin daɗi bai taba jin daɗi kamar nan da zai ga wannan ba shi ko ɗan wuta masifar da zai sha shi ma ya ji ta a cikin ransa ta shiga a cikin ransa tun da yake jin masifa bai taba jin masifa ba kamar da za a hana shi ganin Allah radda ya san wasu sun ga Allah sun ji maganarsa shi kuma bai samu wannan ganin ba bai ji wannan magana ba tun da yake jin masifa ta bakin ciki bai taba jin kaban wannan ba shi sa aka ce kalla innahum an rabbihim yau mai zilla mahjubun su azabar da za a yi ma yan wuta wadda ta fi kowace zafi in an tambaye ka ka faɗi ko ina masifar da ɗan wuta ya fi ji kowace irin masifa wadda ta fi mai zafi shine hijabi da aka sa na bai ga Allah ba ranar lahira ba zai ga Allah ba wasu kuma za su gani wannan shi ne, saboda haka kowa ya san yadda zai yi su wannan can sun yi abin nan ɗinsu ne sun sama ma Allah ne bayan an ce za a sha ce sun ma'innahum na salul jahai sannan za su babbaka a cikin wuta kuma su shiga kaga sai da aka yi masu azabar rashin ganin sannan aka ce sannan abin da zai biyo a kai su wuta kuma a dinga kona su a kona su su yi kurmus su zama kamar gawayi da muka karanta wancan wato maza ba da maus. haka aka yi magana cewa idan aka gama kona su cikin wutan nan suka ci azaba maliku zai shigo ya ga wasu sun zama gawayi ce an gama aiki aikin da za a anan ya kare don haka a kwaso su a biyo shi za a kwaso su wannan zabaniyawan su kwaso su sannan a kai su wata rijiya ya ko wata rijiya ta fi nan wurin azaba a kai su nan a ladabtar da su su ma daban da masu zai ta zagayawa Allah ka tsare mu aka ce wal akhiratu lil muttaqin karshen al'amari dai nasara mai kyau sakamako mai kyau wanda zai biyo baya mutum ya ji murna ya ji daɗi to na masu jin tsoron Allah ne wanda suka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala suka yi taka tsantsan mun sha faɗi at-taqwa huwa al-khawf min al-dalili wal amalu bit tanzil wal rida bil qalil wal istidad lil yawm ar-rahil waɗannan abun guda hudu jin tsoron Allah koyaushe aiki da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka. mutum ya sani ya gane littafin Allah gwargwadon fahimtarka kada ka yadda. ko kada ki yarda mutum ya ɗauka wannan rayuwa tana da tabbas hatta yadda mutum bai ma iya karatun ƙura'ani mu bai iya komi mu kuma bai ji ba yau bayan mun tashi daga masallaci muka zo muna gaisa da wani dattijo yaman wata nasiha guda biyu abin da ya sai da na ce mashi ma to ai ba yanzu wannan ka kare mana wata hudu ba juma'a ne yau ka yi mana ta biyu kenan yanzu bayan liman ya gama tashi kai ma ka kare mana hudu ba abin da yaman magana cewa yayi yace kana kukan ji yace tsoho ne sosai sai ya ma wanda muke magana ya ce kakan ji malam yana cewa in mutum ya tsufa yana ganewa ni na san abin da nake ji yanzu da na tsufa ce wallahi ni na san abin da nake ji nadamar da nake yi malam ba ya kaɗan mace kuma in na kalli sa'anni na da muka yi makaranta da su na ƙara ganin yadda wasu har yanzu suna nan suna bandan bandan ko littafin nan ƙur'ani ba su iya karanta ba sai in ƙara jin takaici ya ce to kada mu bari mu kada ku ku bari ku irin wannan tsufa sannan bayan haka nan ku yi kokari ku matsa ma ku su saba da zuwa masallaci ce kaga in dan ka girma bai zuwa masallaci kuma kai ne dalilin baka nuna mai zuwa muhimmancin wurin nan ba za ya rika nadama kai ma kana nadama sannan ga bai iya karatun qur'ani ba sai ma ni labari ya ce wata rana wani gida aka gayyaci wani malami shan ruwa da aka je dining table aka ce a sha ruwa sai suka aje kuɗi ga ƙur'ani bisa sai da ya ga shi kuɗin nan sai ɗauke su ya saka cikin ƙur'anin nan ya rufe kawai ya aje ƙur'anin shi kenan aka zo ba ga kuɗi ba aka yi ta cewa kuɗi to amma malam zai ɗau kuɗi ya za a yi ba aka dai haƙura ya ce ke mai gina ya ce da Allah ke ba mu wannan kuɗin ma duka yawa magana su ra Allah ya mai tsawon rai aka kara dawowa da shi shan ruwa ya ce to Allah ya kawo mu shekara ina fata dai ana karatun ƙur'ani da wannan ba sai ta a ɗauko qur'anin ƙura'anin can wancan qur'anin nan ya gani an karar ashe ajiya ya ya gani ya ɗauko qur'anin nan ya buɗa shi kawai inda ya aje kuɗin nan suna nan sai ce wa da ka ji tsoron Allah ka ga kuɗin ku na gani a kan tebur na gwada ku na ɗauka na sa cikin qur'anin nan da kun karanta qur'anin nan ko wani ya karanta shi da kuɗin nan ban same su a cikin qur'anin nan ba amma yadda na bar su bara suna na cikin qur'anin nan a shafin da suke ga sunan. nan ya nuna ba tun da muka aje ƙur'anin nan bara ba wanda ya karanta cikin ku kai baka karanta ba ka bata karanta ba dan da kun karanta da kun ga kudin nan da kun dauke su kamar ga ƙur'anin na inda yake aje kudi na ciki kun ji abin da baba ya ce min yau to shi yana ya ce yana shi yasa ke kallon met din shi yake kallo ya ce ya ga irin wannan abin nan ne to yanzu nan gaba ya kuke gani abin zai zama da yawa na taɓa baku misali nan na ce wasu manya-manyan nan in kana ganin mutum yana boko ya iya bokon nan da ya fara zuwa makaranta sai ga ya sau littafi kuma ya iya karanta ya san baki ya iya karanta me yasa saboda boko bai mana bai ma waɗancan illa kamar yadda yake ma yan yanzu illa ba kowa nan wanda suka girman wani kafin ya je makarantar boko daga gurin baban shi a cikin gida ya fara iya karatu wani har sai da ya kai amma daga wurin baban shi ma a cikin gida baban shi koya mai har amma wani daga nan ne da baban ya ya ce kai gara dai tunda kayi wayo kai ma kama shiga cikin almajirai a fara wani har yawon karatu sai da ya je ya dawo sannan ka sashi boko to kaga ya iya baki ya iya ba a riga aka yi wub da shi ba kafin abun nan to mun kuma yanzu yaran tun suna shekara biyu ake sa su wajen wasa yaro da ya yanzu in kaga wasu 'yan yaran da safe za a kai su makaranta sai sun baka tausayi yan mitsi-mitsi da ba su daɗe da har aka raba su da mama ba amma yanzu an goya su akan mashin ko an sa su akan keke na ana tafi wani bai ma san ina za a kai shi ba wani da shi da jikai duk sai an haɗa an rike su ko ko a rataya mai jika ka ga jikai yana tafiya kamar za ta danne shi ba da saboda wannan wannan ya je makarantar wallahi a nan garin har da makarantar da aka yi da gado idan aka je yaran da sun je kawai dan karami ne shi bai saba da an je sai bacce eh, eh, eh langabe sai a dauka a kwantar da shi bisa gado a kwantar da shi bisa gado yayi ta share bacci shi ta share bacci wani ya tashi fashe da kuka ma a zo a yi kallon shi sweet heart sweet my sweet boy my child my child ni kace ba kuka a gada ti ne ce no a ce waye di ya tashi fito ya fashe da ihu a yi kallon shi saboda har yanzu bai isa barin mamansa ba an cire shi da tsiya an kai shi can wani har jariri sai da aka kai ga ana mai rijista abin nan ba a makaranta saboda gudun kada a asara wannan karatun wani na maimaita muku na gaya muku yaro ya shiga makaranta da wayan shi ya ma gane karatun in dai so kake ma iya abin? inda wayan shi ya shiga yana gane ina ya je ina ya sani ya fi fahimtar me ake yi kuma ya fi gane wannan duk jan shi ake ai ta ja kamar sanuwa yana dan karami ai ta jan shi ai ta kai shi yana kuka yana abin nan lokacin sanyi lokacin ruwa lokacin waye duk sai an kai shi bai ma san me ake ba shi dai kawai yana cin azaba to kun gani to yanzu waɗannan in suka taso su ne za su iya baki kuma yanzu ba kwa ganin yaran da ke islamiyyan wani yaran har lokacin saukar da za a ce ai wallahi bai iya baki ba kuma ya sauka kuma da yayi wannan saukan wani ma ba sauka ya ba soke shi akai an gane ya fara wa malaman rashin kunya maimakon a zo ana ganin mutuncin iyayen shi a ce an kore sai a ce abin da za a yi wannan mu haɗa su cikin wanda za mu sauka su wasu sun sauka su ko mun soke su ne da wayo ko mu kore su kawai su su ba mu ko jami'a tana haka in wani ya zama tantiri ya kasa cin jarabawa aka juya da shi aka juya aka juya wannan ya faɗi tatan ya faɗi an canza mai department ya fadi an canza mai sai a sai a yi mitin wata rana ce wannan a sallamai daga makarantar na haka na a samu a tuttura shi tafiya ba in ba haka ba zai zama gungun shugaban yan rikici zai zama duk rigimar da za a jami'a dan shi zai jagorance ta ya fi kowa sanin jami'a duk yadda za a yi dan shi zai kullata so da ka sai lallaba lallaba tattara shi ko da rabin kwalin ne ma'anawi a tattara a kora kawai tafi kuma mutane wuri haka ake yi wannan ne za su zo su yi abin nan ba wasu kuma ba sa ma san qur'anin kwata-kwata ba sa san yaran kuma ba su iya na taba gaya muku wani ɗalibi ya zo ya samu ya ce ya je gidan yaye shekarar da ita kawai yana gidan sai ta fara kuka ta ce masifa ta dame ta wai diyarsu sun sa ta islamiyya su sun ci a dan koya mata kawai dan karatun sallah a ta samu wata hatsabibiyar makarantar islamiyya sun mai da yarinyar nan duk inda ta yi karatun ƙur'ani take in ta zauna sai ta ce qur'ani sun sun kunna tv sai ta ce a kashe ita za ta karatun qur'ani in kuma sun ki ta koma can cikin gida ta koma gefe ta rubuta su sai ta karatun qur'ani su wannan masifar ta ishe su ba haka dan haka suka saka makaranta ba to ka gani ni ba labari na ji ba akwai iyayen da suka zo suka tambaya suka ce makarantar bokon yaran su ana zuwa karfe biyu suke tasowa dama dama da abincin su suke tahowa su zo makaranta a nan makaranta suke canzawa su sa uniform islamiyya da abincin su su ci abincin nan shiga to yanzu makarantar wai ta ƙara lesson ya suka zo suka roƙa wai su abin da suke so dan Allah ya yi haƙuri yaran su rika zuwa ranar asabar da lahadi kawai su rika zuwa na ce to ba nan ba idai ku je ku nemi ta ranar asabar da lahadi kadai ku sa su sauran darasan duk da muke yi su ba su iya ba su sufa ko na ku je ku nemi ta ranar lahadi ko ku zauna gida ku nema mai karantar ya zo gida ya koya masu ranar lahadi da asabar da lahadi amma ba nan ba dole sai dai in za a raba a raba in kuma ku yadda ba kawai ku cire su to ai malam mu ba wai mun ce su zo su zama malamai wani in dai za su iya ko daga alamtar da fa zuwa nashi suke mu fa so muke su samu na sallah na ce to ba iya sallah ba dan an gama wannan mu a wurin mu wanda ya alamtar kai bai san sallah ba ya dai iya ayi surorin da dai amma nan hukunce hukuncen sallah suke to ba nan ba to haka kaga kaga irin waɗannan to haka na haka haka suke kallo wannan aka ce man ja'a bil hasana duk wanda ya zo da abu mai kyau wani wurin suka ce hasanan nan wanda zai zo da ita ranar tashin farko ita ce kalmar shahada domin in ba kalmar shahada ma komi ya rushe shi yasa in ba aqida komi ba zai kyau ba abin da zai kyau in ba aqida saboda wanda ya zo zai zo da abu mai kyau sharadi ne ya zama ya yarda da kalmar shahada ya yi Allah ta'a tabaraka wa ta'ala dan ita za ta haifar da ayi biyayya tana da sharuɗa tana da rukunai saboda wanda ya zo da wannan falahu khairun minha za a ba shi abin da yafi wannan abin da yafi wannan ya shiga aljanna kenan aljanna ita ce jazaul husna in an baka abu mai kyau ka samu mai kyau ka yi naka can da ka kyautata kai kalmar shahada ka an shi kalmar shahada kai kai ma Allah da'a kai da'a to sai an baka abin da yafi wannan abin da kai kai kuma kai na wannan da'ar da kai na biyayya ka yadda da la ilaha illallah ka bauta mai baka hada shi da kowa ba to sai a baka sakamakon da yafi abin da kai kai shine a baka aljanna shigar da kai ba abin da ya wuce aljanna manja man ja'a ya sayya wanda zo da abu mara kyau kuwa ya yi sabanin abin da aka sa shi wala yujza na amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun ba za a saka ma waɗanda suka munana munana aiki ba suka yi abin da ba daidai ba to ba abin da za a biya su da shi ko a saka masu da shi sai abin da suka aikata saboda haka kowa ya aiki aljaza min jinsil amal kowa ya abin da zai iya yi sharhul kalimat tilkar darul akhirah kuma mutum ba zai gane amfanin ɗa'a ba ko ya gane amfanin lokacin da ya wuce mai a banza ba sai ranar da ya ga an zo mai ƙarshen kankat ba wani mafita wanda diye makaranta ya san amfanin saura minti sha biyar ba ku ne ba idan lokacin da jarabawa ta zo musamman a rashin sa'a ba ka iya ba sai da aka zo wajen ƙarshe ana saura 15 minutes more sai ka fara tuna wasu abin ka tuno kuma ga an ce saura minti sha biyar ka fara kallon to wai yanzu a minti sha biyar din nan cikin wanda ka tunan mawa za ka yi duk minti ɗaya a wannan lokacin daraja shi a wurin ka ba ɗan gani kake kamar da za a rike agogon nan da an rike shi saboda ka samu minti sha biyar din nan kai wani ba shi ko ba ba a gane wannan ba sanda aka ce ba saura minti sha biyar ko saura minti ashirin a kwace time zai kare kaga wani hankali kwance shi ya gama da kanshi ya kai masu sai ko baka iya komi ba kuma ga an ce saura minti sha biyar gab da lokacin sai ka tuno ga minti sha biyar ga ka tuna tambaya uku a ciki kana ganin da za ka ansa wannan tambayoyin guda uku kai ma da ka ci to amma fa ba ta ga ka sani ga ba lokaci sai ka rasa cikin sha biyar ɗin nan wanda za ka ɗauka cikin nan ka yi ka gwalwala ka wuce kana ƙara motsa takardar ta sulle ƙaza ƙara ta 14 minutes more ya za ka ji to kaddara da mutuwa ce ka ji ya ka ji wannan wanda bai makaranta ba zai gane wannan ba amma wanda ya makaranta ya zo jarabawa ta shigo ba sa'a ya daga kai ya kalli sama ya kalli silin ya kalli gefe ya ciji alƙalamin nan ha wani ka sa gama jaraba ya cinye kan alƙalamin shi ya cinye kan biyu nan duk gulbar da haƙori saboda gatsar shi da to ko sanin ne ansa za ta biyo oho ya cije shi za ka ce saura minti goma za a gama jarabawan nan kuma sannan ka tuno da abubuwa ga su yanzu kana katuna kana so ka yi amma lokaci ne babu mutum sai ya ji masifa har sai wani daga nan ya fita sai je kama zazzabi a waje a gida shi masifa tun da ya shiga jarabawa nan bai tuna ba sai da aka ce saura minti goma sha biyar sai gashi duk abin da ya karanta sun tuno ya tuno amma ba lokacin rubuta su da wannan misali ne don a gane to wallahi mutum ya tuna da wannan kafin mutuwa ta zo kaga mutuwa in ta zo aka ce ma mala'ikan mutuwa ka fara ganin mala'iku na sauka ranan da mutum zai mutu in dai ba zai tashi ba dama to shi da kanshi zai ga alama domin zai rika ganin mala'ikun nan na sauka ido da ido yake ganin su suna sauka yana kallon su ku duba abu darda lokacin abu zarri abu zarri gifari lokacin da ya zo mutuwa suna can wancan wurin da ake ce ma ribza ai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shi zaka mutu kai kadai za ka tashi kai kadai za ka haɗu da mu kai kadai saboda aka yi ce dama kuma haka ka zo ka musulunta kai kadai kun dai san tarihi abu zarin bifari shi kadai ya taho daga garin sai zo musulunta yadda ka musulunta kai kadai haka za ka mutu kai kadai haka za ka tashi ranar kiyama daga inda za ka taso kai kadai za ka taso zan rika ce maka taho nan wajen ya aba Zarin, ga munan wajen yo nan wajen taho ga munan haka za ka mutu sau da aka yi zo kawai ga duniya ga yadda take yana ganin sahabbai ma kamar suna fataka ya ce shi ba zai rayu a cikin su ba ya nemi izinin Usman bin Affan aka zo aka ce har ma sai da aka so a hada shi da Usman bin Affan da aka zo ya nuna masu cewa duniyar nan ba ita ce wani abu ba suka fara fada abin nan ba kai dai kana neman to tun da haka ne kana ganin sahabbai ba su iya ba mu zo mana a naɗa ka kai ma ka fito ka ya ce Allah ya kiyaye ya ce shi ba yana jayayya da Usman bin Affan ba ne ya ce wallahi bari in gaya muku da usman bin affan zai kwantar da ni ya ce zai sa wuka ya yanka ni wallahi ba zan mai dariya ba dan na san gaskiya yake faɗi ni dai ina ganin kaman facatar da ake yi yanzu duniya ta faɗo annabi ya ce in kiyayi duniyan nan ba zan iya rayuwa cikin madina ba kada duniya ta tafkan da haka ya nemi izinin sa ya ce koma rizza ina nan rizza za ka gani kafin ka zo zulhulaifa rizza na nan tsakanin waɗannan wuraren nan ya dawo ya tare lokacin nan daji ne sahara ce kawai a wajen wannan rijilal ne ya dawo ya tare ranar mutuwan shi yana zaune da shi da matar shi sai ya ce mata na ga wasu baki na dan sauka suna so su shigo ko za dan koma can bakin hanya ki dan bani yan mintoci su shigo in gaisa da su daga nan ki dawo ita bata gane me yake nufi ma mala'iku yake gani kawai ta ce ba komi ya ce saboda kin zama kamata su ganki wake abin nan mauke koma daga can wurin ki jira ki ba da ɗan lokaci kaɗan bayan nan ki dawo ta ce to ya ko koma ta koma can ta je ta zauna bayan lokaci kawai ta dawo ta ya mutu koma bakin hanya yi ta kuka wa ma zai rufe shi wa ya za a yi ta tuna ya yi mata alkawari ya ce shi kaɗai zai mutu kuma a nan dajin nan da zai mutu shi kaɗai Allah zai kawo wasu zaɓaɓɓun bayi su za su yi masa jana'iza saboda ya yi mata wasiya ya ce ranar da zan mutu kada ki yadda a saman lufafa ta haram saboda lufafa haram masifa ce ku masu son banza mutum kawai waye sai makanshi lufafa ko sai mahaifinsa lufafa sai ya ki sai mutum an mutu kawai ya tafi masallaci kasan abin da ya sa shi mai lufafa wani irin bala'in zunubi laifi ya yi fusatar da Allah wai sai a ce sai lufafa shine kafara sai sai lufafa ya kai masallaci ya aji kai kuma ka je ka ɗauko wannan lubaban ka je ka lullube kanka ko a lullube ka kai kanka a lullube ka ita baka san ta inda ka biyo ba ban ce fa duka ba amma dai da dama akwai waɗanda suke kai lufafa saboda wata manufa kuma arifahu man arifahu wajen faɗin ne kake faɗo kuma wani shi daga nan ya ji ma yi amma wani wani tsafin shi ne na musamman maimakon ya je makabarta ya tono sai a ce to in ya sai lufafan ma akwai yadda za a in ya sai lufafan ya kai in dai an ma wani lufafa da inda ya kai to shi kenan abin da zai za a yin zai yi to kun ji raka wani dan ya kai lufafa ba wai kai wani dan ya samu lada ya kawo ne dan akwai abin da yake so ya samu ba zai haɗu ba sai da lufafan shi kai shi nan kuma kwanaki muka ta magana ba abin wanke gawan ma da kyallan da abin wannan safan da wane ne duk ta zama wani abu yanzu da wannan zaren da ake gwada gawan biya zama wani abu yanzu in ka sake maka baka wannan zaren ajiya an ba ya sa ba da dare ka ci duka saboda wannan kyallan kana ma tun gaban su ga ka kona shi baka tafi da shi gida ba abubuwa ake da shi da yawa to saboda haka kaga waɗannan ya kamata ina ma na taso mu koma na gama inda ni jayi a tafi labari na wancan labari ta <laughs> kace sharhul kalimat ko eh wannan shine abin da su tilka da ay aljanna darul abrar aljanna ita ce darul abrar ita ce gidan masu da muna roƙon Allah ya samu ciki ay layuri, yuriduna uluwan fil ardi ai ba sa son ɗaukaka ai bagayen ba sa son ɓanna wala ƙala ko alan nasi ko rena mutane su nuna rashin cin mutuncin mutane wala fasadan ai wala yuriduna fasadan bi alim amali ma'asi ba sa son ɓanna ta aikata sabo ba sa yin su duka waɗannan wal aqiba ay al mahmuda karshen al'amari dai mai kyau abun yabo fi duniya wal akhirah duniya da lahira na masu tsoron Allah ne wanda ya ji tsoron Allah ya bi Allah tabaraka wa ta'ala sai hada masa duniya da lahira lil muttaqin alladhina yattaquna masakhit waɗanda suke jin tsoron abin da zai fi satar da Allah wala ya'taqiduna wala yaquluna wala ya'maluna ma la yarda bihi Allah ta'ala ba sa yarda ba sa aiki ba sa faɗin abin da Allah bai yarda da shi ba duk abin da suke faɗi da abin suka yadda na aqida da abin suke faɗi da abin suke aikatawa sai abin Allah ya yarda da shi man ja'a bil hasana a yawmal qiyamati wanda duk yazo wato da abu mai kyau yazo da shi ranar kiyama wal hasanatu atharu ta'at ay ta'a ay ta'ala ay bihi al mu'min wato shi wannan hasana shine sakamakon da'a da mutum zai ma Allah ya yi kalman shahada ya yi ma Allah biyayya to za a saka mai sakamako mai kyau ta dalilin wannan walahu khairun minha za a bashi abin da yake wannan ai to ba afu lahu asharatu adhafin za a linka mai hasso goma wani ma abin so 700 ومن جاء بالسيئة وان يزو ده ممونا ايكي السيئة كو شيني اثر معصية الله shine tasi abin nan ba wato sakamako na saban Allah tabaraka wa ta'ala mutun yazo da shi yu'aqabu bihi al-abd za a yi ma bawa azaba da wannan idan lam ya'fu Allah ta'ala an idan lam ya'fu Allah ta'ala anhum Allah bai mai afuwa ba Allah ya ga dama sai afuwa Allah yana aikata abin da ya ga dama ma'anar ayatai ne ma'anar waɗannan ayoyi a gurguje da malam ya karanta da kan takaddama fi siyar ya riga ya gabata a jerin magana ko tarihin ko labarin da aka kawo ai anna thawab wa huwa aljanna sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala da zai bada shine bada aljanna liman amana wa amila salihan wanda ya aiki yayi imani kuma ya aiki na kwarai wannan ne sakamakon da fi kowane sakamako fa ashara ilaihi ta'ala bi qawlihi tilka darul akhirah ai wancan shine gidan lahira ai allati hiya aljanna wato aljanna kenan idh hiya akhiru darun yaskunuha almuttaquna fala yakhrujuna minha domin aljanna shine gidan karshe duniya an zo nan gidan jarabawa za a bar duniya a shiga barzak shi ma gidan jarabawa wasu su fara ɗanɗana daɗi wasu fara ɗanɗana masifa sannan in aka fito daga nan to an shiga gidan ƙarshe daga nan ba wani gida sai wannan gidan kuma in an je wannan gida an je kenan an koma gida mun koma garin mu garin zaman dindindin har abadal abadi saboda haka wallahi jama'a kun ga misli hadal makan faltasta kowaye ya tanadi kowa ya tanadi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ga an sa mutum kabari cewa ikhwani li misli hadha al-yawm fa'iddu kun ga saboda irin wannan ranan to kowa ya tanadi kafin zuwa makabarta ake tanadi safarun tawilun ne wa zadi la yuballighuni tafiya ce doguwa masu guzurin ma guzurin ba zai ishe su ba balle wanda bai yi ba kwata kwata guzuri ne babba to wanda suka yi guzurin ma guzurin ba zai sama ma sai sun nemi ƙari balle wanda bai yi ba kwata-kwata saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu da aka su sun samu wannan gida ne wanda in an shiga ba wani wuri da za a je na ja'aluha ai hadal ai huwa wannan za mu sanya wannan gidan ai na ja'aluha hadha huwa al an qawlihi wannan shine labarin da aka ce tilka darul akhira wancan shine gidan na ƙarshe gidan lahira kenan fa akhbara ta'ala annahu yaj'aluha ma'awa wa maskanan Allah zai sanya ta makoma wurin zama ne na la na uluwan fil ardi wala fasadan ga waɗanda ba suna nufin ɗaukaka ba ne akan ƙasa su rena mutane ko su wulakanta mutane ko su zalunce su la yuriduna istiqalatan ala an-nas wa ta'aliyan wa takabburan alaihim wa bagayan su ba suna nufin mutane ne waɗanda za su zazzagi mutane su ci mutuncin wasu ba su rena wasu su fi ƙarfinsu su danne su wata ta'aliyan su nuna sun fi ƙarfinsu ko ɗaukaka a kansu wa takabburan alaihim su nuna girman kai akan su wa bagyan da zalunci na raba tsakanin su wala fasadan birtika bil ma'asi kuma basu yi banna ba duk wanda suka yi banna sukan wannan ba yan aljanna ne. Allahumma illa in sun tuba ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya masu afwa in sun tuba kal ma'asi suna yin sabo kal qatli kaman kashe mutane masu kakkashe mutane su ma su san ba yan aljanna bane su ba yadda za a yi wanda yake ta kakkashe mutane bai da sana'a sai kashe mutane sarika ga sata wa shurbil khamri da shan kayan maye waɗannan su ne tiket na wuta wanda duk ya yanki waɗannan tiket shi dan wuta ne Allahumma illa in Allah ya taimake shi ya tuba kafin ya mutu duk mutumin da yake da waɗannan zunubai ya kashe mutane ya yi zina ya yi sata ya sha kayan maye ya sha giya ya bugu wannan ya yanki tiket na zuwa wuta kai tsaye Allahumma illa in Allah ya taimake shi kafin rayuwar ta kare. ya zama ya tuba ku duba can wurin da aka ce mutane uku ranar lahira ko kallon Allah ba zai yi ba daga ciki aka ce mugun shugaba sannan kuma tsoho mazinaci sannan wanda kullum kuma yana buge a cikin giya mutane uku aka ce wannan ranar kiyama Allah ko kallon su ba zai ba magana ya masu rama babu shugaba ne shi amma azzalumi ga shekaru gashi mazinaci gashi kuma kullum cikin giya saboda a kun sunan waɗannan abun manya-manyan kaba'ir ne waɗannan duk wanda ya rayu a kansu ya rayu har ya mutu a kan waɗannan to ya mutu cikin mummunan haɗari ba su ku ja masu layi kisan kai zina shan giya sata wa qawluhu ta'ala wal akhiratu lil muttaqin akwai nahar guda biyu ya ko bari da karshe wal akhiratu lil muttaqin ay wal akhiratu al mahmuda sakamako mai kyau wanda za a samu abun ban sha'awa fi daraini a wannan gidajen guda biyu duniya da lahira li ahlil iman ga masu imani ne wa taqwa wanda suka ji tsoron Allah humul mu'minuna sune mu'minai alladhina yattaquna masakhita Allah azza wa jalla wanda suka nisanci duk abin da zai fusatar da Allah sun tsaurace ma wannan abin ba su aikata shi wasu ba sa son su fusatar da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa muke karanta littafi ma yuhibbu Allah wa yubghidu abinda Allah ke so da abinda Allah baya so sai dai ba kwa zuwa ne lokacin amma akwai shi sannan kuma akwai ma shibbur rasulu wa yubghidu akwai kuma abinda manzon Allah ke so akwai wanda manzon Allah bai so littattafan guda biyu ne na akwai abinda manzon Allah ke so akwai wanda shi ma bai so littafi ne guda biyu na ɗaya da na biyu duka aka yi haka dan mutum ya san menene zai kaurace mawa ya kiyaye abin da zai fusatar da Allah dan kada mutum ya zo bai sani ba sai ranar da ya shiga kabari ya gane a lokacin da ganewa ba ta da amfani ya fito ko sau da aka waɗannan shi ne abin da ɗinsu aka ce aqiba mahmuda yi a wannan na nahalul iman ne wa taqwa hum almu'minuna alladhina yattaquna masafat Allah azza wa jalla sune mu'mine wanda suka kiyaye abin da ke fusatar da Allah wa zalika bi fi'lil ma'murat wa ijtinabil manhiyat wannan kuma ya faru ne samu wannan ne ta hanyar suna aikata abin da aka umarce su abin da aka hana su kuma sun bari ba su aikatawa akwai na hartun daga na ɗaya ma har na hudu ai da aka ce laula a ba namu ba ne wannan yau ai wancan ne na ƙasa ko nan ba na biyu aljumla ibtida'iyya ita wannan jumlan ta biyu gashi can da aka ce tilka darul akhirah shine wanda ya fara da wannan ai ibtida'iyya ne wa huwa bada'un mashkukun wannan an fara ne an ciro shi qara al fadlu an bin iyad fadl bin iyad ya karanta hadhihi al aya thumma qala dhahabat al amani ha huna huna ai amani alladhina yaz'umuna alla ay yadurru ma al-imani shay'un ay wa anna al-mu'minina kulluhum yace wannan da daga nan wurin da wannan aya aka ce maganan waɗanda suke cewa amani suke da aminci suna cewa ga magana shine amani gurace gurace nan gure gurace gurace ya kare daga nan wurin mutum ya rika guri yana cewa abun nan ne ba an ce abun nan ba alkayyisu من دان نفسه واستعد لما بعد الموت وترك على الله الأماني mai hankali shine wanda yake makansa hisabi yana auna matsayinsa yana auna abin da ya aikata yanzu nan nan duk muna daga ciki sai mutum ya fara kallo ramadan yau bakwai mun sha bakwai kenan yau mun gama da bakwai to mutum ya auna ya gani to a bakwai din nan yanzu da ni da kai da ke mai muka aikata wani abu ta kamar mai cikin bakwai dinnan nan yanzu ko daga ranar litinin gobe takwas jibi tara ran litinin goma kenan goma ta cika to goma farko sun tafi wasu sun ci jaraba wasu sun faɗi to da mutum sai fara tunani yanzu yana son ne ya ci jarabawan koko ya riga ya kama hanyar faduwa a goman farko wani zai faɗi ne a goman farkon ya tashi a ta biyu wani gaba ɗaya goman har ta ƙarshen sai ya faɗi gaba ɗaya wani ma ya faɗi kenan har abada domin zai faɗi a bana kuma bai kai baɗi bai mutu ya faɗi kenan saboda haka mai hankali sai fara lissafi yanzu dami dami aka aikata yanzu tun da yanzu an wuce rabin ɗayan farko tun da an yi da biyar aka sai ka ce ana rabin goman farko to yanzu an wuce rabin goman farko an ci bakwai saboda haka goman nan ta kusa ko ya kusa fitowa wasu sun ci wasu sun faɗi sai mutum ya tsaya ya rika kallon wannan yana tunani ya rika ma kansa muhasaba mai mawayo mai hankali shine wanda yake binciken ayyukan da ya aikata ya gano na daidai ya fata Allah ya karɓar masa ya gano mara kyau ya fata Allah ya masa rahama duk dai gyaruwarka duk kirkinka baka isa ka ce kayi kusa kusa da annabi Ibrahim da shi da ɗan shi Ismail alaihi wasallatu wassalam ba amma da aka sa su aiki suka yi suka gama da suka rika cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba mana kai mai ji ne masani ne kai mai ji ne ka karba mana aka mutum yayi wannan yana yi yana ruku. kana yi kana ruku kana yi kana fata kana tsoro kana tsoro kana fata haka haka ya kamata a yi da haka wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi saboda haka nan sai ce duk so aka ce wa taraka alallahi lamani al su alkayyisu man dana nafsahu wasta'adda lima ba'da al-maut mai hankali shine wanda yake makansa muhasaba sannan yana tanadi dan abin da zai biyo baya bayan mutuwa abin da dinsa wa raka ala Allah al-amani ya daina gurace gurace na banza wanda ba su da amfani game da Allah tabaraka wa ta'ala ayamani allazina yazumuna annahu la yadurru ma al-imani shay'un waɗanda suke cewa wai in dai akwai imani ba wani cutuwa da mutum zai in dai ka riga wai ka yi imani shikenan wa annal na kullahum wai mu'minai gaba ɗayansu su kullahum najuna min al-iqab wai duk mu'minai za su tsira daga araba ko suna da zunubi ko suna da laifuka wannan maganan kuskure ce ba aka bane ba a iya samun wannan ya zo gwargwadon imanin sa gwargwadon wani kuma ya sai an ladabtar da shi abu na biyu ko jumla ta abun nan ba na jumla ta uku rawa sufiyanu bin uyayna sufiyanu bin uyayna ya ruwaito hadisi a can da aka ce lil na la yuriduna uluwan wannan abun na uku anna ai wannan ali bin al-husayn ali bin ya kasance wata rana wa huwa rakibun marra ala masakin na kisran lahum ya wuce wata rana sai ga wasu miskinai suna cin wata gunto gurasa ta suna taru suna cin gurasa lahum fa sallama alaihi sai suka kira shi suka ce bismillah ku ji fadikan manzon Allah ne shi yazo kawai yazo shine wannan Ali bin Zainul Abidin aka zo aka ganshi aka ce to ai yanzu bismillah miskinai ne suna cin busassan gurasa shi kuma da ya masu assalamu alaikum wa rahmatullah yana kan abin hawa sai suka ce bismillah zo kai ma wada'uhu ila ta'amihim ai saboda haka sai suka ce zo ka ci abinci hadhihi al aya sai karanta wannan aya ce tilka darul akhirah ce wannan wannan karanto ta yace saboda haka wali ya sauko su ci tare kenan ayace yace tilka darul akhirah wancan ka gidan lahira ne naj'aluha lil ladina la na uluwan fil ardi wala fasadan hayya kai karshe thumma a wa akala ma'ahum ya sauko suka ci abincin nan tare da su ya gudu tsora ya ce ba girman kai mu tandana mu ci kawai mu ci daga ne hau abin hawan shi tafi to kun ji saboda haka wannan shine abin nan su aya in an faɗi ƙur'ani aikace suke aiki da wannan ka ga dai matsayinsa ga mutane ga yana tafi ana rakiya ana raka shi amma da suka zo miskinan nan suka ce mai bismillah sai karanta ayan nan ya sauko ya gutsuri wannan ta su ya ci sannan ya ci gaba da tafiya saboda ya tabbatar da aikin aya ya fito ko ba girman kai mutum yana girman kai ya halaka kanshi da kanshi ya fito na'am a sun ce gaba da wajen rude <laughs> cewa yi waɗannan da suka ce alladina la wannan suke cewa muna annahum la yadur mal imani shay'un wace aqida ce aqidan murji'a ce wani lokaci abin da ya sa ba a faɗaɗa maganan cikin ƙungiyoyin wasu in aka zo daga nan in ka da malmala wani gaba ɗaya ma ɓace da abu amma haka dai yadda kace murji'a su ne suke cewa la mal imani shai. su kawai in dai kai imani ran da kai imani sai su ce wai imanin ka yayi daidai da na mala'ika jibril yayi daidai da na annabi ma gaba ɗaya ka kamo su to da ka su ba ruwan su da sabo in dai wai kai imani kawai sabo bai da wata matsala kawai kowa kawai zai shiga zai tsira wannan shine aqida ce mara kyau ta murji'a ce murji'a ne kamar yadda ya faɗi haka ne murji'awa suke da wannan mummuna aqida wajen musulunci suke cikin wancan littafin da muke karanta kashiful gumma sai da aka yi magana a kansu har suka yi raddi da kansu suka ce abin nan ne na'am mm eh suna izgili kuma ma ba su san wutan ba ne cewa waɗanda suke zunubi suna cewa ai ba mu ne ba za su dawwama a cikin wuta ba ai dan ba sa auna zafin wutan ne ba kwanaki ma wata mata haka ta ce mama ita ta fa saboda ai mata kishiya gara kai ta wuta ta kwana bakwai ba ka tafi ba gani a tutu ba har ma aka yi mata magana a ciki aka ce ke kina da hankali ko tace da hankalinta ita dai wallahi da ta ga kishiya gara kai ta wuta kai kwana bakwai tunda an cin an shiga za a fita to kuma haka mutane suke din in ana masu magana ana ce a bar kaza a bar kaza ce ai an ce ba wanda zai dawama wuta saboda haka tunda dai suna da imanin su ko sun shiga wuta ko shekara nawa suka yi za su fita wata rana saboda haka ba komi izgili ne da addini dama ba su ma san Allah bane kwata kwata kuma su san shiga wuta ba yadda take amma da mutum zai gwada ba sai shiga ta nan bai ji a hura wuta ya tsallata nan ya ji zai fita mana ya fita amma saboda ba su san Allah ba kuma ba su yadda ba da lahiran ba ai duk wanda ka je yana wannan maganan fitowa ne ma fili ya ce maku bai yadda da za a mutum ma a tashi a shiga wutar ba ne ba zai yi ba amma ƙarya ne bai ma san za a yi haka ba don wuta ko ta duniya ta isa ta koya mutum hankali ta koya mai darasi balle ta lahira amma saboda ba su yadda za a mutu a shiga ba sai su kai waɗannan maganganun Allah sauƙaƙe latsafa ce zai yi da da haka wannan shine abun nan ɗinsu aljumlatu nan tadliliya aka ce wannan jumla da aka ce wal aqibatu lil muttaqin wannan tadliliya ne an an ce tadliliya shine kaman kai magana kai samari sai ka fitar da wani community na karshe ka gama magana a kulle ai samari na karshen samari shine tadliliya a yaɗa sauran maganganun da aka faɗi ka faɗi maganganu muhimmai muhimmai sai ka ɗauko wanda suka fi muhimmanci a karshen magana ka yi kaman guda biyu ko uku ka maimaita su kai magana kai shine tadliliya kamar ka yaɗa maganan ka bayan ka gama ka yi samari gaba ɗaya mafi karanci ko mafi kusancin samarin da zai sa kuma fahimci abin da aka yi dogo shine ta daliliya to karriro haƙiƙatan ukrawi haƙiƙata ukrawi wa hiya al-isharatu bi taqwa tana tabbatar da wata haƙiƙa ta lahira na tabbacinta na haka tana ishara bi taqwa wal aqibatu mahmuda da kuma tana nuna tsoron Allah da kuma sakamako wanda ake yabo wanda ake ji fi daraini li ahli taqwa ga masu imani ne kawai Allah ka samu daga cikin masu imani ay wal aqibatul mahmuda shine wannan wannan shine abun nan din su wa qawluhu ta'ala wa an jaa ay biman jaa ko wannan naku da yace bil hasana akai magana can annan ina ne yake ay man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyi'a fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa bima kanu ya'malun ومن جاء من أي يوم القيامة wanda ya zo ranar tashin alkiyama wato ya zo bil hasana ai wa hiya ta'atu lillah shine biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa rasuli ga Allah tabaraka wa ta'ala falahu jaza'un mudha'afun za a bashi sakamako wanda ake riɗin dinyawa alhasana bi ashri amsalha wato aiki daya a linka ba mutum goma wa qad tudha'afu ila aktsari ana iya linka wa mutum fiye da haka ma بشرط ألا تكون حسنة أوفيت له من حسنات ظالم أي في الدنيا فهذه لا تتضاعف واتوشي يكسنشي باوي أيكن دكيني كي إن أيكن دك أيكا تاني shi wannan shi ana ribin din yama zai yiwu maimakon goma ma a ma shi ya zama ɗari ko daga ɗari bakwai ma ya fi haka amma kyakkyawan aikin da aka samu ta dalilin an zalunci wani ne aka biya ka ba za a lillinka ba in ka ga ka ai shi an mai zalunci dan kenan to ba za a mai zalunci ba daidai shi yadda aka zalunta aka zabiya ina ba ta an gane ko ko mutum shi ya samu wannan kyawawan misali wani ya zaluntai daya sai aka anso mai ɗayan shi daga wurin wanda ya zaluntai to wannan ɗayan da aka anso ita ba za a linka ta so ɗari ba kun gane daidai yadda aka anso ta haka ake biya amma a sakamakon da mutum shi ya aikin aka biya shi to shi za a linka daga goma zuwa ɗari bakwai amma biyan bashi ba a linka mai na san ila ka za ka ganewa in biyan bashi aka yi ma na wani ya zalunce ka to shi wajen ɗebowa daidai yadda ya zalunta za a ɗebo kuma haka za a ban ma ba lullunka shi za a yi ba don shi sakamakon zalunci ne ya fito ba akwai rikici wannan naka ne aiki kai wannan biyan bashi aka yi ma to shi ba za a lullunka ba to da aka lullunka ai shi wanda aka za a lullunka mai a ɗebo mai abu kaga shi ba mai daidai ba da ba ya ce shi ma ya zalunci ma ba nan makaranta ba ka ce wanda ya bata ma mutum mata ko ya bata mai ɗiya ranar kiyaman an zo lahira aka ce za a zo da shi musamman makwabcinsa za a zo da aikin mutum ne a tara a ce ma wanda a ce ma mai matan ko mai ɗiyan zo kai ta ɗiban ladar shi sai ta ishe ka ka ɗebi iya abin da ya maka ban mai sauran annabi ya ce kuna ganin zai rage mai wani abu suka ce ina sahabbai ma kenan suka ce ina ya za a rage mai wani ma ne ya ce ma ina in ma da hali ba sai ya ɗauko zunubin shi ya ɗora mai ba to kuma ba haka ɗin ba ne na mutum shi ma da yake fama yadda za a yi ya ga lada har ya rage ma mutum ina ba zai rage ba sau da muke ya yi hakkin mutane musamman makwabtanmu to wannan ne abin da ake magana nan fi duniya la wa hadhihi la tatadaf istadafu alhasana allati ba ba idza taqu istadafu allati domin wanda ake rubin yawa ake lunkawa shine wanda mutum ya yi. da shi kama la tudha'afu hasanatun min hammin man hamma bi hasana kamar yanda wanda yi niyan aikata abu mai kyau walam ya'malha ba an ce za a bashi lada ɗaya ba shi ma man hamma bi hasanatin falam ya'malha sai a rubuta mai lada hasana mai kyau to ita ma wannan ba za a linka ta ta ba dan niyya ce kawai fa ha tuktabu lahu hasana shi ma guda ɗaya za a rubuta mai wala tudha'af li adami mubasharatihi iyaha saboda bai yi ba <laughs> wallahi malam Allah ka taimake mu gane lahiran nan malam mu gane wurin nan da za malam akwai masifa ka ga yanzu da yawa wani yana iya yin aiki sai kawai sai ya ƙi sai ya ce wa Allah ya ba su ladaniya to ladaniya ɗaya ce to lokacin da ka je can ka ga wani na ansar ɗari bakwai yanzu tsakanin ɗaya da ɗari bakwai nisan kaɗan ne to ladaniya ko da ka yarda da ita kai a nan yanzu a lahira sai ka sa ka kuka ba za ka yarda da ita ba tun da ɗaya ake ba da in kai niyya to mutum sai da gangan ya shanta ke yin wani aiki Ta tashi mai sallan nafila sai ya ce yi kai kai sai ka gama ka zo ku zauna tare sai ya ce Allah ya karba mu kuma Allah ya ba mu ladan niyya mu ma mun yi niyya da ma mu yi amma dai ji mun yi ladan niyya haka sadaka haka aikin alkhairi duk sai mutum ya ce yayi niyya saboda haka shi Allah ya ba shi ladan niyya to ɗaya ce ran da aka ji ana ansa ɗari bakwai bakwai ka an shi ɗayan in ma ka samu za ka sha mamaki na'am eh a uzurori kam ina la addu'a la ta kan mutu na <laughs> ina wannan wanda ki ina ba kwata kwata ina zai samu wanda ya yi niyya sai wani abu ya tare shi don misali kai niyan zuwa masallaci za ka fara ruwa da kankara ka yi niyya za ka je ka yi jam'i sai aka yi ruwa da kankara yanzu ya tare ka kaga da ba ka tashi ka yi alwala ka saba zuwa masallaci yau ka tashi ba lema ba komi ruwa da bakin kwarya sai ka ce kai gaskiya in wannan ya taba ka zaka cutu sai ka ki zuwa wannan saboda dalilin wannan ko ka tashi zuwa masallaci sai gobara ta kama gidanka ko gidan makwabta aka tsaya aka ce a kashe wutan nan kai ta kashe wuta har kuka ji an yi sallama masallacin juma'a ba an yi niyan zuwa ba to ita ce lada daya ita ce ladan niyya wannan ka tashi yi imani iya tare ka amma wannan dama shi bai ga dama ya ce kawai ya yi niyya ladan niyya ƙarya ne wannan ma ba wani niyya inda mutum ya yi niyya da ya yi da ya yi wani abu to shi kenan ko kuwa ka tashi yanzu za ka taho nan kawai ka shirya ka ɗauko littafin ka ka sa a cikin abin nan ba ka sa wani abin nan ba sai kawai ka baro gidan nan sai aka ce ga yaro aka yi ba waya dan Allah kana ina ne ka ce ga ni nan zan je tafsir sai aka ce ai ko mantau ne ya faɗa rijiya amma mun yi ihu makwabta sun tsamo shi sai dai na lumfashi sama sama ina za ka daga nan na sai koma gida ba a sai ba yi shi asibiti ba ka niyan zuwa nan ba to lada daya eh wannan sai ba kai mubashara ba sai ka yi mubashara da aiki duk aikin da aka ce ba shi yasa za ku gani malamai a suke maganan cewa ko da aka ce idan kana ramadan ana cikin ramadan sai tafiya ta kama ka ko rashin lafiya wanda bai ma tsanani wai kama ka ka ci gaba da azumi ko ka aje shi yafi tafiyan nan ba za ta baka wahala ba ga azumin nan in ka aje duk azumin da larura ta sa ka ajiye shi a cikin ramadan ko mata da suke ajiyewa a cikin ramadan saboda larura to bayan sallah za su biya amma ba za su samu lada kamar yadda suka samu da suka yi cikin ramadan ba dan yanzu darajar shi a cikin ramadan ta bambanta a darajar shi a wajen ramadan ko a hankali za ka gane a cikin ramuwa ba a ce dole a jera ba tun da aka ɗauke mai wannan cewa ba sai ma an jera ba kawai a yadda aka ga dama ai ɗaya yau gobe ai ɗaya ai biyu kuma in an karya shi a lokacin asalinsa na ramadan ne amma ina aka karya shi yanzu a wajen ramadan to ba za a yi kafara ba sai dai mutum ya ƙara maimaita ɗaya da ramadan ne fa shi wannan kaɗai za a gane akwai bambanci sosai da in cikin ramadan ne da wajen ramadan azumin ramadan ake bi mutum bashi sai bai biya ba sai bayan ramadan da ya ɗauka sai wani dalili ya sa sai ya fasa ya karya shi ya ci abinci ya sha to gobe kawai ya rama daya sai tuba ya ce ban ba a wance wala tubtilu a'malakum kada ku fara aiki ku bata wannan laifin shi kenan na bata da yi to amma in yayi dayan nan ya dawo da makwafin shi to ina ramadan ne fa ba zai yi ba sai sa ta aka ce mata da su suke samun wannan larurar da yau aka ce to ya ya ma'asharan nisa tasaddaqna ya ku mata ku yi sadaka ku yi sadaka saboda kuna da rauni gashi an ga da yawa cikin ku akwai yan wuta da yawa to ku yi aka ce saboda ga azumi in ya zo za ku sallah za ta tsaya saboda larura azumi zai tsaya saboda larura to kaga an wuce su kenan a wannan lokacin to sai su biya da waɗannan abubuwan su rika yin sadakoki suna yin sauran ayyukan alkhairi to wanda shi kuma ya kifa wanda haka abubuwan ibada suna da mazaya abubuwa daban-daban waɗanda ake kallo a irin waɗannan a lura da su wajen ayyuka kuma masu tunani suna ƙoƙari su ga suna kokari su tattausa waɗannan abubuwa ina ne nahar nake ko ehe man ja'a saboda haka wannan shi saboda haka wa man ja'a bi sayyi'a wanda yazo kuwa da mummunan aiki shi kuma ai yawmal qiyamati ranan kiyama wa sayyi'atu atharu ma'siyatillahi ta'ala wa rasulihi fi nafsi wannan shine mutun yazo wato shine wani gurbi da mutun yayi ta dalilin saba ma Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan kan mutum shi ba wai yayi wani banna bane waje ba wani ya zalunta ba ba wani abu ba a'a ya saba ma Allah ne ya saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wala yujza illa mithlaha shi ma ba za a saka mai ba sai da kusan irin wannan za a saka mai ai la tudafu alaihi ba za a lillinka mai ba zalika li adalatillahi ta'ala wa ra'fatihi bi ibadihi wannan kuwa saboda adalcin Allah tabaraka wa ta'ala da tausayin da Allah yake da shi ga bayansa. wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala shine ma'anan magana Allah tabaraka wa ta'ala wala yujzal ladina amilu sayyi'at ba za a saka ma waɗanda suka munana ba suka aikata ayyuka marasa kyau min ash-shirki wal ma'asi na shirka da sabo ba za a biya su da komi ba sai abin da suka yi illa ma kanu ya'malun sai abin da suka aikata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ai za a saka masa ne duniya a nan duniya iri hiya darul amal wal akhirah darul jaza domin duniya ita ce gidan aiki sannan kuma lahira gidan sakamako shi yasa Ali bin Abi Talib yake cewa duniya dai ga ta nan ta ba da baya lahira kuma ga ta nan ta fuskanto ku ya ce ku sani ya jama'a nan gidan nan ne gidan aiki ba sakamako wancan gidan kuma can ne gidan sakamako ba aiki duk wanda ya sakaki sai da aka tafi wancan gidan baya da komi a nan to ya shiga uku ya fito ko hidayatul ayataini abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka wato na farko shine hurmatu takabburi wal istitalati ala haramcin girman kai da rena mutane da zalunta su wal amalu bil ma'asi da aiki da sabo wa annahu al fasadu fil ardi bannati a cikin ƙasa yin haka nan mutum ya riga mai banna yana zalunta mutane yana cutar mutane ko wasu su sa a rika yi suna ganin sun fi karfin kowa wallahi ba su fi karfin Allah ba abu na biyu bayani fadlillahi wa rahmatihi bayani akan falala Allah da rahama Allah wa adlihi ayyubai ai baina ibadihi wato na tsakanin bayin sabbi mudha'afatil hasanati yadda Allah ke lullunka kyawawan ayyuka wa adami mudha'afati sayyi'ati amma ba a lullunka ba mutane miyagun ayyuka wannan kyauta ce daga Allah dan mutum yayi daidai yayi abu mai kyau a lullunka mai in yayi mummuna kuma ba a lullunka wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala al-aqibatu al-husna wa hiya al-janna li ahli al-iman wa taqwa sakamako mai kyau gidan kirki gidan daraja gidan tsira gidan da za a shiga babu bakin ciki babu rashi ciki babu damuwa wannan shine ana samun shi yan aljanna ke da wannan kuma wanda suke samu wannan dalilin shine sun yi imani sun yi tsoron Allah Allah ka samu daga cikin masu imani ka samu daga cikin masu jin tsoron Allah na'am قل ربي أعلم من جاء في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد إنك عن آيات الله بعد إذ إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى آخر لا إله إلا هو شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Na'am waɗannan su ne ƙarshen ayoyi bayan an yi taƙibat an yi bayani an bayyana mana irin yadda abubuwa suke Allah baraka wata ala ya tattara komi ya kulle an gama innal ladhi farada alayka alquran wannan da ya aiko ka da wannan littafi wanda ya saukar ma da wannan littafi ya rasulana tara duka ila ma'ad zai mai da ka zuwa ga makka inda ka bari inda kake zai maido da kai wurin ka ci nasara ka kama ta ba an fitar da kai daga makka ba baka jin daɗi kana bakin ciki to Allah tabaraka ta'ala zai dawo da kai wannan wurin kuma kana mai mu'azzaran Allah ya taimake ka mutane wa'in sun ganka su ruga su bar garin qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda kuma ka gaya masu ubangiji na shine mafi sanin wanda ya zo da gaskiya ba damuwa kada ka damu duk abin da suke gaya ma kada ka damu Allah shi ya san wanda yake kan daidai wa man huwa fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata bayyananne wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika baka kasance da can kana tunanin za a sauko ma da littafi ba a ce wannan littafi rahama ne ga Allah da baka san Allah zai aiko ka ba na ka duk abin da mutane za su gaya ma yanzu kuma kada ka damu kada su rika cewa kawo masu wani abu da baka san Allah zai baka ba kuma ya baka fala takunanna zahiran lil kafiri kada ya zama kakka kuskura ka zama mai bada goyon baya na taimako akan kafirci ko ga kafirai kakka taimake su wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da an unzilat ilayk kada ka yadda wani abu ya kauda ka daga ayoyin Allah tun daga abu ka gani a fili kada ka yadda wani abu ya dauke hankalinka ka koma ka bi wanda suke yin ba daidai ba kakka yadda wadawila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka har karshen rayuwarsa. wala kunanna minal mushrikin kada ka yadda ka zama daga cikin masu hada Allah da wani kada ka yadda cikin mushrikai hasha lil nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi amma in an yi gargadi ga shugaba ana gargadi ne ga mabiya wala tad'u ma Allah ilahan wannan wala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka yadda ka hada Allah da wani abun bauta ka dauko wani abun bauta ka hada da Allah wannan duk ana mana gargadi ne la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu wata rana sunan shi babu kowa zai halaka zai tafi sai dai fuska Allah tabaraka wa ta'ala mun karanta cikin at-tazkira mala'ikan mutuwa bayan mala'iku an ce duk mala'iku sun kare masu dauka al'arshi za a ce su ma ya busa su mutu za a ce ya busa jibril da mika'il ya su mutu har sai ya tambaya ce ya rabu hadda mika'il da jibril su ma ce su ba bayina ba ne duka kowa kullu nafsin za'iqatul maut duk bayan an gama ya ce to yanzu waye rage ce ba wanda ya rage sai ni sai kuma zatin ka kai kuma baka karewa ya ce to kai ma busa ka mutu kowa zai mutu to da aka babu wata halitta da za ta yi tinkahon cewa saboda tana nan za ta amfanar da Allah da wani abu ko ta tunanin radda ba ta nan kuma za ta cutar da Allah da wani abu mahma kana komin girman mutum ba Allah ba baya bukatar komi wurin wani da haka shi sa ake ce masa alkayyum shi ka'imun ne bi nafsihi ka wa ta'ala baya bukatar wani abu wurin wani ya fito ko amma aka ce ma daga cikin ismullahi al din ka kira shi da wannan alhayyu alkayyum saboda a nuna baya da bukata wurin wani na ƙasa ba ta kaiwa zuwa gare shi aikin alkhairi in an yi baya amfana da su ya karu cutar da ake yi ko barnar da ake ba ta zuwa wurin shi balle ta cutar da shi da wani abu ya fito ko saboda haka wannan shi ne abin da ɗin su lahul hukmu wa ilaihi turja'u dukkan hukunci gare shi kuma zuwa gare shi ake mai da kowa Allah ka samu cika da imani sharhul kalimat innal ladhi farada alayka alquran ay allazi anzala alayka qur'an wanda ya saukar ma da wannan qur'anin wa farada alayka qira'atahu kuma ya fardanta ma ka rika karanta shi ku ji fa annabi ake gaya mawa ashe karatun alqur'ani wajibi ne dole ne in baka iya ba komin shekarunka to ka nemi surorin da kake iya su a daidai wannan shekarun ya zama ka san kana da wani kaso na qur'ani ko ya zama kina da wani kaso na qur'ani wanda kike iya karantawa amma mutum ya aje qur'ani ba ruwan shi da shi sun raba hanya to mutum ya zama kanshi masifa babba wanda ba ta da mafita ba wanda zai shekara arba'in ya je ranar lahira ya ce ma Allah wai bai iya karatun Qur'ani ba kwata-kwata sannan ya samu uzuri wallahi mutum sai ya gane bai da wayo Qur'ani dole ne innal ladina yatluna kitabal alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waɗanda aka ba su wannan littafin sannan suna karanta shi yanda ya cancanta to su ne suka yi imani da shi wa man yakfur bihi duk wanda ya kasance ma alqur'ani ya aje shi ba ruwan shi da shi fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne tababbu ba za ka ce ai kana sallah ba sallan kafin ai sallan sai da aka ce ai karatun qur'ani innal ladhina yatluna kitaballah waɗanda ke karatun littafin Allah wa qamus salah sanan daga nan suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suka ciyar daga cikin abin da muka azurta su a boye da bayyane yarjuna tijaratan lan tabo wannan su ne suke kasuwancin da ba asara kaga tsara kasuwanci da ranka da rayuwarka ka bari ba kai ba wallahi mutum zai sha mamaki Don haka daga yau in ma baka fara baka fara wanda bai fara ba kuma shine makara ko ina ne komin gajajjeran surorin da zaka tsaya ka koya ka nemi wanda za ku koya ko gidanka ne ko ƴaƴanka ne ko matarka ce in ke ce baki iya ba mijinki in kai ne baka iya ba matar taka duk ma inda za ka nemo shi dai ka san inda ka nemo shi ai mutum in ya tashi neman kuɗi ya san duk inda zai fita ba wani ne zai zo kullum sai an zo da microphone an ce ga wani wuri tan bayan gari da ake sabo kuɗi sannan kake zuwa ba kowa ya san yanda rayuwar shi yana neman yanda zai za a yi rayu wani duk wahalar da ake yin nan yau ya ma dawo daga Abuja amma kuma ai baki zuwa ba duk masifar da ake yi ya je saboda ya san zai samu so da ka wahala ba ta hana a je wurin da ake samu ke dai ba daɗi saboda aka kowa yi wal amalu bima fihi sannan kuma mutum ya aiki da abin da ke cikin qur'anin ku ji wani aikin babba ka iya ka gane me ake cewa kai aiki daga ciki ga babban kuma Wata tablighihi da isar da shi kuma ga wasu wallahi duk in kana jin maganar magabata har ibnul kai har imamu malik zaka ji suna cewa mu fa da muka yi karatu ba fa mun yi karatu don wasu ba ne mun yi karatu ne mu ma don mu jaƙi jahilci kada mu zama ba mu san Allah ba ba mu san mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba amma bayan da suka yi karatun kuma sai suka ga amana ilimin nan ne kuma su gaya ma wasu saboda ka haɗu da manzon Allah ranar lahira ya tambaye ka wata gudunmawa ka ba wannan addinin baka da komi ran nan ko ba komi akwai abin kunya to wata tabligihi ka isar taradduka ila ma'ad ay la marju'uka ila makkah za a maido ka zuwa makka fatihan kuma wato kana mai kama garin iz ma'adur rajul baladuhu alladhi ya'udu fi domin ma'ad na mutum shine garin da mutum ya saba tunda ya fita yana kallon makka yana zubar da hawaye yana cewa makka ba dan kora ta akai ba da garin nan ba zan bar shi ba wa ma kunta tarju ay ta'mal an yanzila alayka alquran da baka tunanin ma za a saukan ma da qur'ani wa yuha bihi ilay ai ma wahayi zuwa gare illa rahmatan min rabbika sai dai rahama ne daga ubangijinka ai walakin bi rahmatin min Allah wa fadlin ai anzalahu alayk saboda falala Allah da rahmansa da kyautarsa ya saukan ma da wannan alqur'ani kaga kai ma yanzu an baka qur'ani kana kokari kana fahimtar shi kana ganewa kana fahimta kana aiki da shi kada ka rika kallon yan duniya an ba su duniyar da bata taka karata ta karya ba ma ka rika ganin kai ba baka komai ba wai su da kai ma kyauta haka rike ma Allah bambadanci wala takunanna zahiran kada ka zama mai taimako ai fa man shakara hadhihi ni'ma ai fa min shukri hadhihi ni'ma yana daga cikin gode ma wannan ni'ima ta alqur'ani da aka samu ahlul qur'an gaba ɗaya manzon mu shi aka ba alqur'ani an takuna mu'i Allah takuna mu'inan lil kafirin kada ka kuskura ka zama mai taimako ga kafirai kada ka taimaki kafirai qur'ani babbar kyauta ce kada ka ce ku saje da kai da su kada ku ce ku koma kun zama ɗaya ina mai qur'ani da wanda bai rike qur'ani ba ba za a hada su ba kwata kwata wanda ya imani da alqur'ani ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ba za su zama wuri ɗaya ba a ce su zama daidai da wanda bai imani da su ba wala yasuddunaka kakka yadda ai la yasrifannaka anil amali bi ayatillah kada ka yadda wani abu ya tare ka wajen aiki da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ba da an sharrafaka Allah bi inzaliha ilayka bayan Allah ya ɗaukaka ka ya darajanta ka da saukan ma waɗannan ayoyi wadau ila ka kai kira zuwa ga ubangijinka ay udu an-nas ila imani billah wa ibadatihi wa tarki shirki bihi ka kira mutane zuwa ga imani da Allah da bauta Allah da barin shirka da Allah ka kira mutane ai imani a aiki na kwarai a bar shirka wala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani abun bauta ka hada da Allah ai la ta'bud ma Allah ilahan akhar kada ka yadda ka haɗa Allah wajen bauta ka haɗa shi da wani abin bauta bi du'a'ihi ka rika kiran wani abu wanda ba Allah ba wadhabihi wan nazari lahu ko kai yanka kai mai alwashi dukka bari kullu shay'in halikun ko wani abu zai kare ai fanin ko wani abu zai kare illa wajhahu sai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ko sai fuska Allah ai illa Allah subhanahu wa ta'ala kawai in aka ce illa wajhahu kawai sai Allah din sai zatin sa tabaraka wa ta'ala la yahliku kama yahliku ma adahu Allah baya halaka zatinsa baya halaka kamar yadda duk abin da ba shi ba ko halaka zai yi ma'anar ayat taqaddama fi siyaqil karim ad dawati ila usul ay ad-din as-salata a cikin wannan karatun da muka yo ya gabata an yi kira zuwa ga wannan ginshikan abubuwa guda uku wanda surar shi take karantarwa na farko a tauhid kadaita Allah tabaraka wa ta'ala na biyu annubuwa annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da waɗannan kisoshi da annabi ya bada ya mu gaya mana ya nuna mana Allah ne ya aiko shi in ba Allah ya ba aiko shi ba zai iya bada wannan labari ba sannan alba'at sannan tada mutane kuma za a mutu za a tada mutane wal jaza sannan an ci sakamako wa hadhihi khatimatu hadhihi sura as-sura al-karim wannan magana su ne ƙarshen wannan sura wannan yanzu ga ƙarshen ta nan wannan sura mai karamci ƙala ta'ala akwai na harbin ƙasa nan ba ta ɗaya khutimat tarihi sura almakiya bi khatimatin nazalat bi khatimatin nazalat bil madina ita wannan sura ta kulle ita ga ta asalin suran makkiya ce amma an kulle ƙarshen ayan da wasu ayoyi wanda su kuma a madina suka sauka Allah yana yin abin da ya ga dama mun ce makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madaniyu ma ba'daha ma ba'daha bi haythu hal dan aka ce wannan sura makkiya ce ita ce wadda aka saukar gabanin hijira ina aka ce madaniya ce ita ce wadda aka saukar bayan hijira ko da ina aka saukar da ita shi yasa aka ce mata haka wa hiya bushra lahu sallallahu alaihi wasallam wannan duka bishara ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da anna maradduhu ila makka fatihan za a mai da shi zuwa makka wata rana yana mai kama garin qahiran galiban kuma ya murkusa kowa a lokacin ba wanda ya isa ya magana wa haqqaqa Allah ta'ala lahu zalika kuma Allah ya tabbatar masa da wannan ba da tamani sanawatin bayan shekara takwas min hijratihi ai zahara misdaqu hadhihi al-bushra sai wannan tabbatar da wannan magana wata tabbata aka gani a fili farada alayka al-qur'an ai anzalahu alayk wanda ya saukan ma da wannan littafi wa farada alayka tilawatahu sannan ya fardanta ma ka karanta shi wa tablighahu da isar da shi wal amalu bima fihi da aiki da abin da ke ciki to wanda ya sa ma wannan laraduka ai zai maida ka ai ka zai maida ka ila ma'adin zuwa garin da ka bari din nan wa huwa al'audatu ila ta shine za a dawo da kai makka ba da khurujika minha wa ka ila al'audati ilaiha bayan an fitar da kai daga makka to za ka koma da begen da kake yi ka fita kana jin haushi Ba ka jin daɗi kana bege to Allah zai dawo da kai wa ila jannati kuma ba'da wafatika sannan kuma in ka koma ma'ad inda babanka aka fito da shi asali wanda annabi adam ya fito daga can kai zaka koma gidan kuma kaga shine babban albishir aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah tabaraka ta'ala ya ga manzon Allah an sa mai matsatsi a Makka ga Abu Talib ya bar duniya ga iyalinsa Khadija Allah ya karbe ta ta karasa ta cika ita ma bakin ciki ya faru mata ƴan shi mata aka sako su aka sa masu takunkumi ga masifa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa Jibrilu je ka kira bawa na ya baro duniyan ya zo sama ya gana da ni zai mantar da shi duk wannan bakin cikin saboda Allah na fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo gaba daya ka dauke daga duniyan ma gaba daya aka tafi da shi aka yi mai Isra'i da mai Mi'raj ya tafi sama aka ce wannan Allah yayi ne dan ya saka mai ya sa ya manta da duk wani abu da aka yi mai na bakin cikin duniya in ya je saman nan ya dawo daga nan ta kare ku karanta yana nan cikin wannan littafin na Sheikh Al-Hazal Habib sallallahu alaihi wasallam ku duba ciki za ku ga yayi bayani yace hikimar tafiyar da aka yi manzon Allah aka tafi da shi Isra'i wal Mi'raj ba ya an so sallah kadai bane har da a mantar da shi bakin cikin duk wani mai neman ya bata mai rai ko ya ga kaman ya shiga matsatsi ko kunci to yanzu an daukai daga doran kasan an raba shi da kasa an tafi da shi sama shine karshen matsayi don aka aka yi mai wannan to yanzu an zo kuma yana damuwa yana makka yana madina shekara takwas yana bakin cikin barin makka da aka ce makka dai ita kake damuwa kana bege kullum to za a dawo da kai ka kama garin ka zama sai ka ba da doka abinda za a yi sai an saurare ka aka zo shekara ta takwas aka dawo da shi makka aka ce to shikenan wanda suke matsawan suka gudu wasu suka zo suna neman alfarma gaba ɗaya ka koma shike ba da umarni bayan da aka gama nan sai ya ce to kuma yin saura shekara biyu za ka bar wannan duniyan gaba ɗaya to za ka koma gidanku kuma na asali da aka fito da babanka aljanna an ma yi mata kwalliya saboda zuwanka mene ya fi wannan lokacin da zai batta ranar da zai tafi sai da ya tambayi jibril ya ce yaya ake ya ce duk sama ta yi kwalliya aljanna ta yi ado saboda yau kawai kai ake jira to me zai samu da duniya to haka ko ta ina Allah ya saka masa shine nan ku kalla wa ila da ba'da wafatika kun gani zaka koma aljanna bayan ka baro saboda ita ma aljannan ai yana damuwa da ya baro ta banda barowar farko to yanzu an tafi da shi Isra'i da Mi'raji sai ya je ga aljannan aka nuna mai yace ma Jibrilu to banni in shiga mana Jibrilu yace a'a kawai ba za ka bai baka mutu ba amma za ka shiga to sai dawo yana tuna wannan aljannan ne sai ka ce to wurin nan da kake nan ma inda ka baro kana tunanin kamar za ka dawo ko to za ka dawo annaka dakhalta halailata أولد بك إلى domin ka shiga wurin nan da aka yi tafiyar dare da kai aka sama da kai zuwa sama wa fi hadha taqrirun li nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam bil wahyi wannan akwai tabbatar da annabtakan manzon Allah ta hanyar ana masa wahayi an gaya masa wa qawluhu ta'ala qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda ubangiji na tabaraka wa ta'ala shine mafi sani ga wanda yazo da abin da yake shiriya wa huwa ala wa man huwa ay fi dalalin mubin da wanda yake akan bata bayyanan ne fa innahu ta'limun lahu sallallahu alaihi wasallam wannan karantarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima yaruddu bihi ala al-mushriki akan abin da zai ma mushrikai raddi in sun yi mai wata magana mara daɗi yadda zai masu raddi sai ga masu ya masu raddi ya gaya masu ga abin da ya cancanta allazina tahamuhu bi annahu dalun fi da'watihi wa khurujihi an dini aba'ihi wa ajdadihi wanda suke tuhumansa cewa wai ya bace saboda yana kiransu zuwa ga gaskiya ko ko ya ƙi masu biyayya ga akan addinin iyayensu ya bar wannan da kakanninsa suna ci bai batacce aka ce allamahu an ya kula lahum aka ce ya ce masu rabbi a'lamu biman ja'a bil huda a huwa ai wa huwa ana Allah ubangiji shine yafi sanin wanda ya zo da shirya shine ni shine rasulullah kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi dalalin mubin da wanda yake akan bata bayyananne wa huwa antum ayyuhal mushrikun ku ne su ne ku mushrikai akwai nahar nan marji'uka da aka ce can ila mi'ad ai ai la marji'uka ila mi'ad biyu na wannan marji'uka ai ismu fa'il ne من من أرجعه الرباعي وأن ne الرباعي فهو مرجع مرجع له وأن فرفني وفسر أي الميعاد بالجنة وسكما سنفسر ميعاد الجنة annahu li'annahu dakhalaha lailatal mi'raj saboda ya shiga aljanna ran daren da aka tafi da shi wa ukhrija minha aka fito da shi wa baqiyat nafsuhu ai multasiqatun biha ran shi ya zama yana liƙe da wancan aljannan yana tuno daɗin da ya ji a wurin da abin nan ku duba wata rana ana aka ce yana sallah aka ga yayi gaba kaman zai zartaro wani abu sannan kuma aka ga yayi baya kuma kaman ya gudo wani abu aka ce menene mun ga kana sallah kayi gaba kaman zaka ka ce wani dinshin inabi ne na gani da na damko shi na aljanna ne da na damko shi in kuka ci ba wanda zai shiga wuta shine na je in damko aka ce ina da kuka ga nayi baya kuma wuta ce na gani da ta da ta kama kowa da kowa ya halaka wuta masifa ce kowa ya rika yin addu'a kamar yadda muke maimaita kullum da safe da marece mutum ya rika yin addu'a Allah ka sa ina cikin yan aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar Kullum mutum ya yi wannan addu'a mun karanta nan bayan an faɗi aljanna an faɗi falala aljanna an faɗi darajar ta Abdullahi dan Mas'ud yayi yayi bayani ko wannan Ubay bin Ka'ab ko ko shi Abdullahi bin Mas'ud sai aka tambayi Ubay ibn Ka'ab gafa abin da yake Kuma dan kadawa yace ce an faɗi aljanna an faɗi gidan talaka dan dan daure mana kuma yace ce dai aljannan talaka ta fi so sama da ƙasa so goma ma talakan aljanna ce ka to ta manya fa ce a ta manya wannan Allah wannan fiha ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar Umar ya ce to dan daure mana zukata ya ce manzon Allah ya gaya masu yace kun ga masallacin nan nawa da za a kaddara mutane su taru mutum dubu ɗari a cikin wannan masallacin idan aka zo da ɗan wuta guda ɗaya ya yi nishi duk sai ya soya wanda ke cikin masallacin nan lumfashin ɗan wuta kawai ya isa ya sa duk wanda ke cikin masallacin nan sai ya soye haɗa da masallacin to yaya wanda ya shiga wanda aka kullum mu ta roƙon Allah ya kare mu daga shiga wuta aka aka bayyana masu ga wanda ke kan gaskiya aka ce to aka ce da aka fitar da shi daga wannan wai fa bushira bi anna Allah ta'ala sai rudduhu ilaiha sai aka bashi labari to Allah zai mai da kai wannan gidan inda ka fito nan wa qawluhu wa ma kunta tardu an yulqa ilayka alkitab da baka ma tunani ai wa ma kunta ya Muhammad ta'malu baka guri ya manzon Allah baka sani ba an yunzala alayka alquran a saukan ma da qur'ani wa zalika qabla bi isatihi sallallahu alaihi wa sallam kafin aiko shi ai bai san za a bashi ba wa qawluhu illa rahmatan min rabbika sai kyauta ne daga ubangijin kai walakin rahmatan min rabbika alayka iktadat inzaluhu alayka hikiman ubangiji da rahaman sa ne ta hukunta a saukan ma da wannan littafi li takuna rasulullahi lil alamin saboda ka zama manzon Allah ne ga duk duniya wa hiya ni'matun kabiratun wa ifdalun azimun fashkurhu bima yali saboda aka wannan saukan ma da qur'ani da aka yi ko nan ana magana da manzon Allah khassa ko kuma ana magana da mu'am ko shi kadai ko mu duka mu ji wannan fa'ida tana da matukar fa'ida saukar da alkur'ani ni'ima ce babba kyauta ce babba saboda aka ku gode ma wannan ni'ima saboda abin da ke zuwa gashi nan akwai nahar na uku nan da aka yi al istisnaun munqati'un lidha fusira bilakin wannan wannan din nan da aka yi munqati ne aka ce illa rahmatan min rabbika da aka yi maganan nan a can baya ko ina ne nan ba na uku ne da aka yi magana wa ma kunta tarju an yulqa ay ilayka alkitab illa rahmatan wannan illa din da aka sa mata da wannan aka ce an ce lakin ne aka fasara ta da lakin na daya da aka ce abodi na daya fala takunanna zahira lil kafirin kada ka taimaki kasare. kai daban su daban ai wato wato kai ayunan lahum bi halin min al kada ka zama mai taimakon su ta kowane hali ka goyi bayan kafirci a abu na biyu wala ka an ayati llahi ba'da id unzilat ilayk kakka yadda wani ya tare ka ya kaudar da kai game da ayoyin Allah bayan an saukan ma da su fa tatruku tilawati fa tatruku tilawata ka ko ba ka daina ka aje qur'ani ka karatu alama ce ta ka halaka zama qur'ani ba ka. wani fa yanzu nan wurin da za a ce yau ai ai ɗaiɗai. ina tabbatar maku zai wahala gaske a ce a cikin mu nan in aka bi ɗaiɗai-ɗaiɗai ba sai an samu wanda bai da qur'ani zo su cin a gidan shi ba in na ce a daga hannu ne kawai ba za daga ba amma da akwai akwai wannan injin mai mai taba mutum ya ce ɗid a ce duk wanda bai da qur'ani in Allah in aka liƙa mai zai ce ɗid da in ka ta jin ɗiɗiɗiɗi sai ka sha ba mai wallahi in ba a yi sa'a ba a nan ciki akwai waɗanda ba su da ƙura'ani zo su fi a gidansu to ka gaya man yau mutumin da bai da ƙura'ani a gidan shi to yaushe karanta yaushe ma san yaushe ma ya damu ma da cewa wai wannan littafin shi ne littafin shi da aka saukar dan ya koya iya babu shi a gidan shi kwata-kwata a kaga wannan shi ne shine muntahal musiba daga nan zaka gane yanzu wani bai da duma sallah kuma shi bai zuwa masallaci da wuri daga nan za ka gane mara ƙura'ani kuma wani sai ka gan shi ya je masallaci kawai kim kim kim kim shi ba da wuri ya je ba yadda zai ce dama ya je ya san zai shiga masallaci ya je latti amma kawai sai ga yana haka yana kallon wani wawa ne wato ya zo da dadduma ya hau kuma in bai gitta ta ya shimfiɗa ya kwantar da ita bai tada ta tsaye kawai zai ga yana zage-zage an gama zalla yana zage-zage mutane kawai in mugaye mutanen maza wai mutum ya zo da darduma wai ya shimfiɗa ɗan ƙunshi ya hau amma sai ya niƙar da ta tsaye saboda mugunta to ai kai ne wawa da har ya zama na kasan kana zuwa masallacin har yanzu baka da raduma kuma wani za ka gan shi da wayoyi har guda biyu da uwa da ɗiya amma bai da raduma sallah amma yanzu ya je masallaci kuma gashi zai rasa raka'a yayi sallah a ƙasa kuma yana wage-wage waye ya zo da shimfiɗa shimfiɗa masa hau wannan ne zai sau ƙur'ani kuma ya aje a gida ne misalin kawai da za ku gani da aka ba ka san kana sallah ka san kana zuwa masallaci lati duk juma'a kana zuwa to me zai sa baka da dadu masalla da in ka zo zaka dauko abun ka dinda ka samu ka sa tunda kai sarkin lati ne kila ma a lahira kai dan wajen fili ne tunda ai masalla wancan mai mazid da aka ce za a je an ce mutane za su shiga filin ne kusa da annabawa gwargwadon yadda suke zuwa masallacin juma'a da wuri to mutum shi dan latti ne kullu yana kan hanya yana tsallaken titi kawai sai ce wai su shaf shaf ne kawai su su no shaf shaf kawai mu su shaf shaf sai samu raka ɗaya koma shaf shaf ya dawo za ka ga shaf shaf Allah ya tsare ni saboda haka wannan shine abin nan ɗinsa na biyu kakka yadda ka daina wa iblaguha da isar da shi ga wani wal amalu biha wa fi hadha taqrirun lin nubuwwati muhammadiyya ga wannan an tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya karanta ya isar na uku wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka ai ud'u an-nas ila tauhidi ai ud'u nas kenan ila tauhidi tauhidir rabbi wal ilmu bi shar'ihi ai bi tauhidi rabbika ko karantar da mutane ud'u an-nas ila tauhidi rabbika ka kira mutane zuwa kadaita ubangijinka wal ilmi bi shar'ihi da kuma sanin doko na'am amal ne naka na'am wal amalu wal amalu bi shar'ihi ko da aiki da dokokinsa namu sai ce ilmi to a gyara wal amal duk ma ɗaya ne na biyu na hudu wala takunanna minal mushrikin kada ka zama daga cikin mushrikai ai tabarra minhum ka barranta daga gare su wala tarba bi shirkihim kada ka yadda da shirkan su wad'uhum ila khilafihi wa huwa tauhid ka kira su zuwa ga sabanin wannan shine su kadaita ma Allah abu hudu ko na biyar wala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani abun bauta ka hada da Allah ai la ta'bud ma Allah ilahan akhar kada ka yadda ka bauta ma Allah tare da wani biddu'a'i wajen ka rika roƙon shi kana kira wala bin nazari ko alwashi wa zabahi da yanka saboda shi kada a yanka saboda aljanin wala wannan ko wala wala ni wala bi taqdimi ayi qurbani kada a gabatar da duk wani baiko kada ce an yanka wani abu zan saboda wata aljana yar mairo ko yar barhaza ko yar wacece ko yar fulani ko yar wacece ko babule aljani babule ko aljani wane ne duk waɗannan duka wannan yanke-yanken da ake ba don Allah ba bai ba su da kyau shirka ne da Allah tabaraka ta'ala ko don waliyai waliyai akwai su akwai bayan Allah na kirki nagartattu amma su ma ba sa cewa mu ne saboda haka sun je sun wuce sun yi aikin su a basu kai kuma yanzu kai naka wanda zai tsirar da kai in ka gana ma kai addu'a ka ce Allah ya kara musu matsayi in suna ma da shi in ba su da shi Allah ya musu afuwa ya gafarta musu shine amfanin ka da su kawai amma neman wani abu wurin su a aw ta'ati ghairillahi subhanahu wa ta'ala ko neman wani ɗaha, wani biyayya ga wani Allah ko wane ne shi wa fi hadha taqrirun litawhid a wannan akwai tabbatar da tauhidi wa huwa qawluhu la ilaha illa huwa shine da aka ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ay taqririn litauhidi akwai tabbatar da tauhidi bi ibtali an yakuna hunaka ilahun ma'ahu ma Allah na bata a ce akwai wani abun bauta tare da Allah ya zama kawai babu kowa tare da Allah waɗannan su ne abubuwa guda biyar da ake so annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ya gode ma wannan ni'ima ta ba da mu ma su ake so mu yi mu gane mu ji saboda mu gane wannan kyauta ta Allah wa qawluhu kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai halaka zai kare sai Allah tabaraka wa ta'ala qala mujahid manahu illa huwa sai Allah tabaraka wa ta'ala qala sufyan wa abu aliya sufyan da abu aliya sun ce illa ma urida bihi wajhahu sai dai aikin da aka yi kuma saboda Allah shi ma yana nan za a sakamako ay ma yufa'alu min at-ta'ati li ajalihi duk wani abu da aka aikata na da'a saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ma zai wanzu yana nan nan za a shi sakamako kama kala sha'ir astaghfirullah dhanban lastu musihi rabbul ibadi ilayhi alwajhu wal amalu yake cewa astaghfirullah ina neman Allah ya gafarta min zamban ya gafarta min zunubaina lastu musihi wanda ban san iyaka ba ina roƙon Allah ka gafarta min zunubaina wanda ban san iyakar su ba rabbul ibad wanda Allah kai ne ubangijin bayi ilaihi al'amalu ay ilaihi alwajhu wal amalu zuwa gare shi ne duk abin da aka yi saboda shi da aikin gaba daya to shine kun ga can ya ce ba abin da zai kaga kenan shine zai zama shine zai wanzu kuma aiki zuwa gare shi yake dan haka aikin an yi saboda Allah aikin bai lalacewa yana nan ya fito ko Allah ka bamu daman yin aiki saboda Allah tabaraka wa ta'ala ayyukhbiru ta'ala anna kullu amalin wato duk wani aiki da aka yi la yuradu bihi wajhullah ay fa huwa batilun zahibun bila masubatin alai duk wani aiki da aka yi ba dan Allah ba tabaraka ta'ala to aikin nan ya lalace batacce ne ya tafi ma babu sakamakon da zariya da aka mutum yayi kokari sai sa muka taba karanta littafi nurul ikhlas wa zulumat iradatu wannan ko iradatu amali nurul ikhlas wa iradati iradatul akhirah bi amali bi amali menene ma iradatul dunya bi amali al-akhirah nurul ikhlas wa zulumatu iradatul dunya bi amali al-akhirah barakallahu fiku aka ce wannan nurul ikhlas hasken yi saboda Allah da kuma duhu dufai na mutum ya rika yin aiki dan lahira ya zama kuma duniya ya manufarsa duniya aikin lahira ya zama mutum duniya yake so a biya shi da wannan aiki wannan abu bai yi ba mutum ya yi asarar rayuwarsa baza banza saboda haka aka ce kama na kulla shay'in su wallahi azza wa jalla kaman yanda duk abin da ba Allah ba baraka wa ta'ala fanin zai kahare wa lam yabqa illa subhanahu wa ta'ala ba abin da zai rage sai Allah baraka wa ta'ala ta kaulihi ta'ala kullu man alaiha fan duk wanda yake doron kasan nan sunan shi ya kare wata rasa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram babu abin da zai rage sai fuskan fuskar ubangijinka tabaraka wa ubangijin ka ke nan wato ma abocin girma da karamci walahul hukumu hukunci gaba da yana wurin Allah ai alqada al'adil hukunci na adalci baina ibadihi tsakanin bayinsa yana wurin Allah wa qawluhu wa ilayhi turja'un zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ake komar da kowa ai ba'dal maut bayan an mutu kowa zai koma wurin Allah zai tsaya gaban Allah lil hisabi waljaza. saboda aje a hisabi a bada sakamako a yau ma ba'asukum wa hashrikum ilaiha ilai jalla da za a tada ku a tattara ku gaba ɗaya wurin Allah ko mun yi magana ran nan wannan rana ita ce tafi kowace rana tsoro bayan wanda aka gani kafin mutuwa ran da za a fito daga kabari ran da za a je a yi wannan taron hashiru ran da za a ce a yi hisabi ran da za a yi a sa aiki akan mizani da ran da za a tafi a hau siraɗi ran nan tun da mutum yake ganin masifa bai taɓa ganin wannan masifa ba Allah ka tsare mu wa fi hadha taqriru lil ba'th wal wannan kuma ya tabbatar da lallai akwai mutuwa za a tashi kuma za a yi sakamako wanda ko yadda za a mutu za a tashi to shine zaka ga yana aiki duk wanda kaga baya aiki bai damu da zalunci ba bai damu da cuta ba bai damu da baya yana ta yin ba daidai ba bai damu ba to bai yadda da za a mutu a tashi bane da ya yadda za a mutu an shi sakamako da ya gyara walhamdulillah awwalan wa akhirat muna gode ma Allah tabaraka ta'ala farko da karshe Allah ya sa muka fara wannan sura muka karasa ta da izinin Allah muna fata Allah ka azurta mu da abin da ke ciki da alkhairin da ke cikin wannan sura Allah ka tabbatar da mu akan shi dan tsarkin sunayenka abubuwan da ba a so cikin sunan nan Allah ka taimake mu mu fahimce su mu nisance su hidayatul ayat abinda zamu koya cikin waɗannan ayoyi da ya karanta na farko mu'jizatul qur'an shine mu'jizan alqur'ani fi wuqu'il ghaibi ba'da al-ikhbari na cewa a faɗi abu a ɓoye a ce wannan gaibi ne sai kuma a gan shi bayan an ba da labari sai a ga abin ya tabbata wannan mujizar qur'ani ce a ba da labarin abu an ce ga annabi zai koma makka ya koma da aljanna can kuma za a ce ya koma duk Allah ya ba shi labari adar حيث sallallahu alaihi wa sallam ila makka ta ba بعد الخروج منها shine annabi ya dawo makka bayan an fitar da shi ya zo kuma ana girmama shi a makka bayan ko ya fita da agaga ya tabbata kenan wannan kuma aka can malahira zai tabbata bi idinillah na biyu وشروعية الملاينة حيث الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال أسلوب التكشيف والنكو تشكيكي wato yana da kyau a rika tausasa ma mutane lokacin da kuke gardama da mutum ko ake tattaunawa to yana da kyau mutum ya rika dan sassautawa wajen magana listi imali uslubi tashkiki na sanya ma mutum shakka ya nuna mai wani abun da zai sa ya rika jin raunin abin da zai kawo ko ba zai yarda ba ka sa mai shakka na uku hurmatu mu'awanatul kuffari haramcin taimakon kafirai wa munasaratihim da ba su goyon baya la siyama jiddal mu'minin musamman ma dai inda suke so su danne mu'minai ka goya masu baya inda kafirai so ke so su jima bayan Allah musulmai mu'minai a samu wasu kuma musulmai su goya masu baya wannan babban laifi ne a musulunci ba a goyon bayan kafirai su cima musulmi mutunci na hudu wujubu sabati was sabri ala da'awa wajibi ne mutum ya cije ya dage ya yi haƙuri in ka fara kira saboda Allah to ka yi haƙuri duk abin da zai biyo baya ka cije kawai su gane cewa dama wannan abun ka saurariya ne ba za ka ce ba za ba yadda za a yi ka saurariya ka ce ba za ta zubar da gari ba in ka fara da'awa kana kira kana cewa abi Allah a ji tsoron Allah to la budda min as-sabr dole kai haƙuri in ma aka nan ma abin ba zai yi ba ala da'awa hatta na jahiha har ya kai ga inda za a ci nasara nasara za ta zo a yi na jahiha an-nas ka isar da sakon zaka ga in kana ta yi kana ta yi mutane da ba sa ji za su fara ji wasu jabatihim laha sai ka zaka wasu suna suna ansa wasu ko sun yi ansa wasu za su ansa abu na biyar taqrirut tauhid wal ba'th wan nubuwwah muhammadiyya cikin wannan sura mun tabbatar da an tabbatar mana da tauhidi abu ne babba gadan bayan kowace bauta shine tauhidi wal da kuma in an mutu za a tashi wa nubuwatil muhammadiyya da tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga labarin gaibi na an bada na shida fana'u kullu shay'in illa Allah ta'ala komai zai kare wata rana sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shi kowa ya tara shi kowa zai bari za ka ce in ka zo addu'a kana so ka dindina mai ka ce Allahumma antal awwalu laysa qablaka shay wa antal akhiru laysa ba'daka shay وأنت القاهر لو ليس فوقك شيء وأنت الظاهر ليس دونك شيء to roƙi abin da kake so nan ka buɗe kaman ka zo da makulli ne kawai kana so ka shiga wani wuri sai da aka ka makullin ka buɗe za ka ga wata kofa in ba makulli ba ta ɓallo amma makulli kai da makulli wa yafi wani amma sa makulli ya gani sai ga ka buɗe cikin sauki kiwu kawai ka shige to kamar haka ne za ka yi addu'a kai da wannan ka zo da makulli an ce ba wanda zai wannan addu'a ya jinjina ma Allah da wannan sannan a ce ruka bai samu ba sai dai imani ina wurin shi saboda aka sai kai wa kullu shay'in ay fana'u kullu shay'in illa Allah ta'ala ay illa ma warada dalil bi adami fana'i sai dai dalili wanda yazo wanda baya karewa kamar wasu sun ce matan aljanna da wasu wa udda minhu thamaniyatu ay nazamaha ba'dihim ay bi qawlihi aka ce abu guda takwas dinnan sune wanda suna nan Allah zai sa a kyale su ya ce hiyar arshu wal kursiyu naru wa jannatin wa ajabun wa arwahu zaqal lauhi wal Ya ce wannan su ne takwas wanda su kan suna nan hiyar arshu na farko al yana nan wal da kursi tana nan sannan narun Allah ta tsare mu daga ita mu da ma an fasa ta ma saboda kan mu shiga ma da wannan wuta amma kuma kai kafirai fa ciki da kyau kuma ko wanda suka yi Allah ta waye ai ya kamata mu fushi da fushin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ita wutan ma take fushi da fushin Allah in an zo kafin a sa mutane ita ma ta yi fushi tana fushi saboda an saba ma Allah ala iyati halin dai yanzu nawa aka faɗi an faɗi hudu wajen nace su hudu al'arshi al-kursiyu wuta aljanna wa ajab da kuma gadon baya ajabu zanab ake ce mashi wannan shine wannan kashin na tsakiyar bayan mutum shi ko an sa shi cikin kabari ko ba a gan shi ba bacewa yi a ƙasa nan ne halitta take dawowa ta liko a ciki shine ake ce ma ajabu zanab ake ce mashi nan an ce wa ajabun ne saboda baitin ya daɗi amma asali ajabu zanab ne shi wannan kashin gadon baya wanda halitta ke dawowa jikin shi wa arwa hakanan rayuka asalin rai rayuka ba su ba tafiya su jiki ko ya diddige rai na can an kai shi an aje in na kirki ne yana sama an ba wani mala'ika ajiya ya aje shi yana ta jin daɗi kafin ran da Allah zai nema in kuma na mugu ne an kai shi can cikin sijjin an ɗaure shi shi ma kurkuku yana shan azaba ran na nan kazan lauhu haka nan lauhul mafu shi ma yana nan tun rubutu a kai shi ma akai komi a kai shi saboda shi ba zai halaka ba wal qalam wannan baitin ya kamata a rike saboda aka wata rana in aka zo wani malami ya kwakwalo shi a islamiyya ya kai ba yaro ya ce je ku tambayo gidan iyaye ku je ku rubuto wajibul manzil ku rubuto kullu shay'in halikun illa wajaha komi zai halaka ranar kiyama illa wajaha ya ce ku kawo mana suwaye wanda ba za su tafi ba in ba fa ba ka iya baka ce wannan malaman sun cika kwakwale kwakwale don su me kawo kuma wannan ina ruwan mu wallahu alam <laughs> yaro ya ce ba kai dai ka ce baka je makaranta ba a tsawon yi ke nan ba kawane da faɗa ba baka ce kai dai ka ce baka je makaranta ba kawai a huta mhm. na min wannan ne in juwa da ban da yara ne dai ta <laughs> da tabaitin kawai ka huta ana marabbala wa abdi na اشهد allah ya ila wai da ɗan baruna ne baruna ta bus abuja ne eh, tun na gaba ra fa bai zo ba mhm. na ina nan ko eh, eh. na dan ba ai radda ta buga ne kawai sai ya wani radda ta buga ya wani wuri سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعلمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا رحم يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واكفر ذنوبنا وتأثر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في نورة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين